أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوانا مسلمي tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunan mu da kuma al'umman mu kyakkyawar aƙida wadda ta dace wadda Allah ya rada ita ta addinin mu na musulunci muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara kuma roƙo gare shi ya sa mu dace da wannan babban ni'ima ta riko da addinin shi da ayyuka wanda ya yarda su ya kuma sa mu dace da kyakkyawan rabo a wannan duniya din da ranar lahira bi haƙi Muhammadin wa alihi tahirin ‘Yan uwan musulmi kamar yadda muka sani muna cikin bayanin da ya isma inda mun kawo cikin bayanin sirri menene sirri na a ce wannan ma'asum ne menene sirri cikin haka nan shin ɗan adam mutum kamata yana iya zama ma'asum yadda muka fasara ma'asum cewa bai sabo musamman a ma'anar da imamiyya wato in shi'a suka tai a kanta babbar ma'ana ta cewa bai sabo gaba ɗaya ba mantuwa ba karya ba yaya za a yi a ce mutum yana iya kai ga wannan ni'ima ɗin yaya babu mamaki sai in ce ɗan uwana amsar da za mu bada shine ka lura da yanayi na mutane za ka samu wasu mutane da dama suna gane hakikalin wasu abubuwa wanda ba su da kyau kuma suna kare kansu daga faɗa musu me yasa ta hanyar zaɓinsu na tabbata baka cewa akwai wanda ya tilasta masa ya ce kasu yi yanzu duk wanda ka samu bai shan giya zaɓin shi ne na karya sha wanda duk ka samu bai hoshi da makami zaɓin shi ne ba wani samun shi ba wai sai ya sai ya ƙiye hakanan saboda hakanan zaɓi yana sa mutane su kai ga wata daraja idan suka zaɓi abin ƙwarai shi yasa ma a wannan zamani mun sani akwai wani wanda aka taɓa samu ake tambayar shi wannan misalin don mutane su gane shi ne darasin tana yawa ya zamanto ka fahimce shi da kyau yanzu mutanen da ake cewa an same shi duk abin da ya kudurta cikin zuciyar shi abin ya zamo zai zamo suna cewa mutumin ma an same shi a cikin ƙasar ind indiya kenan yana cewa sirrin da ya ya kai ga wannan matsayin shi ne duk lokacin da zuciyar shi za ta gwada mashi abu biyu ko kuma mu ce abu ɗaya ta ce ikaza. kar ka yi kaza to wanda ta ce kar ya yi shi ne yi, wanda ta ce ya yi shi ne ba zai yi ba duk lokacin da ta ce mashi ka yi kaza kar ka yi kaza to duk abin da ta ce kar ya yi ɗin nan to shi ne yi, abin da ta ce ya yi kuma shi ne zai bari ya ce ya zamanto yana hana ta abin da take so kawai shi abin da ya ɗauki niyya ba zai bi zuciya shi ba ba ta isa ba ta sa shi ya aikin da baya so da ya kai ga wannan matakin shine har ya kai ga wata marhala inda yanzu duk abin da ya kalla in abin da yake son ya zamo zai zamo ko me yake so kuma yana labarin zuciyar mutane zai kalle ka duk abin da kai tunani cikin zuciyarka ka ko matsalolin da ke gare ka kawai ba tare da wani mala'ika ya zo ya bashi labari ba yana gane abin da ke cikin zuciyarka ya zama to yana da alaka da zukata yana da wasu abubuwa daban-daban wanda ya kai gare su saboda wannan aikin da yi to haka ne ake samu daga cikin bayan Allah akwai waɗanda tun da suka taso suna da zaɓi mai kyawo wanda suka sa gabansu kuma zai zamanto duk abin da suka zaɓa har shi ne ake cewa mu sani annabawa sun kai ga marhalar da suka kai ta matsayi da iliminsu ilimi da aiki da ilimi sannan zaɓin zaɓinsu kenan ba kawai ilimi ba zaɓin abin da yake da kyau wanda ilimi ya koya maka da ƙarhi da nacewa cikin wannan abin aikata wannan to an samu cikin mutane Allah yana samu cikin mutane bayan ya yi tankaɗe da rairaye su wane ne suka yi kowa wannan matsayi ɗin na cewa san ba su kusanta sabo kamar yadda kasancewa ɗan uwana wuta tana ƙuna tana da zahi ba za ka sa hannunka a ciki ba ba za ka sa wanda kake so a ciki ba saboda ka san menene to haka nan annabawa suke gane wannan sabo ne ba za su sa hannunsu ciki ba kuma suna kokarin hana kowa ya shiga ciki shine aikin su shine wazifar su to mutanen da aka samu masu irin wannan matsayi din su ne Allah yake aikowa a matsayin annabawa kuma ta nan ne zaka samu wannan mutanen ma'asumai ne saboda sun hana kansu shi sa ake cewa isma marhala marhala ce kai kana iya zama ma'asum daidai gwalgwadon marhalarka na cewa ba ka eh, shan giya ka zina ba ka ƙarya da yawa daga cikin sabo ba kai na'am ana iya samun kana wani sabo can daban amma dai da yawa daga cikin wani sabo ka iya kiyaye kanka da akan su to wannan ana iya ce maka kai wannan marhalai kai ma'asumu ne cikin wannan marhalai amma su annabawa dole zamanto ma'asumai gaba ɗayan su babu sabo karami ko babba babu ƙarya babu munahici duk abin da ka sani na sabo annabawa ba su yi shi shi yasa ka ce musu ma'asumai kuma wannan kamar da muka ce dole su zamanto haka nan shi yasa misalin da muka ta kawowa irin na wuta ko na wuka ba yiwa ka san dahin wuka ka san halinta ka zo ka ce za ka yanka ma kanka ka sani kenan duk abin da ka san mugunta shi to su wa'annan annabawa saboda ilimin da ke gare su kuma aiki da ilimi da ke gare su shi yasa suke kaiwa ga wannan marhala shi yasa ba abin mamaki ba ne annabawa su samu wannan matsayi din ba abin mamaki ba ne. shi yasa za gani kamar annabi har ya kai ga wata marhala wa ma yantiqu anil hawa san bai magana bisa kan san zuciyar shi duk abin da ma za gani gani alqur'ani ne in huwa illa wahayin yuha wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da ake kawo musamman su kan ɓangaren annabi cewa ma'asum ne to sannan abin da ya kamata kuma mu karanta a yanzu wanda za mu iya ƙara ganewa su annabawa su tana da tsananin alaƙa ma'ana son su yana da tsananin alaƙa da shari'a ko ba annabawa ba kamar da muka bada misali za ka samu wasu mutane cikin al'umma wanda za su tun da suke tasowa za gani suna son addini suna son bin Allah duk wani abin da ya shahi addini suna bin shi sai kaka kuma sun yi kowa samun matsayi a cikin al'umma to har yanzu ana samun wasu masu irin wannan matsayi din da Allah bai rihe nubuwancin shi ba da risalancin shi ba yana iya aiko wasu daga ciki saboda ba su sabo baya da za a yi su kalli abin da Allah ya haramta kallo ko su ci abin da Allah ya haramta ci gashi nan dai akwai su bayi na Allah saboda haka nan alaƙa su da shari'a ya sa sun kai ga wannan marhala shi yasa ba abin mamaki bane kaka yi mamaki sannan abu na gaba baiwa da Allah ya masu wa'annan mutanen me yasa ya masu wannan baiwa din mu sani ana cewa akwai shari'a kala biyu akwai shari'a gajera akwai shari'a kuma wanda take ta gama kowa shine hidaya amma da hidaya khasa yanzu hidaya wadda take khasa menene ma'anarta menene hidaya amma suna cewa shari'a wadda take ta game kowa ita ce shari'ar da Allah ya yake yi ma ko yake kokarin kuma yi ma al'umma shi gaba daya duk halitta shi ko a ina take yana kokarin cewa ya ga ya shiryar da su ta hanya aiko musu annabawa ne risala ce mine ne wannan ita ce shirya ta gaba ɗayan mutane amma akwai shirya kuma wadda take ta musamman ita kuma ana yi ma suwa ita kamar wannan zance shirya mine ne. kamar wata baiwa da kyauta ce ana yi ma shirya khasa ga suwa ga annabawa ne da manzanni saboda sun kasance masu takawa masu tsoron Allah Allah yana musu wata kyauta kyauta ta musamman yana ƙara kare su saboda ƙoƙarin da suke yi ɗaya daga cikin ƙoƙarin da annabawa suke yi za ka same su sun yi kowa godiya sun yi kowa ƙoƙarin ibada da tsoron Allah duk ni'imar da Allah ya masu za su gode mishi saɓanin mu wasu mutane Allah zai taimaka ni'imomi tun da sahi har zuwa maraice har zuwa wata sahiya har kullun kullun Allah na taimaka ni'imomi amma da wuya kala. ka la'akara ko kuma ka kalli wata ni'ima ɗin ka gode mishi Kayan ka kara ga wata ni'ima ya yi maka wata ni'ima Kayan kuma ka ya ƙara maka wata ni'ima alhali kuma kai ba ka lura su ko annabawa kowace ni'ima suna gode ma Allah kullum suna cikin godiya sannan ga yawan fari tare da cewa ba su sabon Allah kai kana yi haka nan kaga ba ka haka nan to ya kamata ka kazan kin haka nan sannan annabawa kullum suna cikin damuwa da al'umma su ga sun shirye da su kuma suna kokari cikin wannan mu muna yi ba mu yi haka nan sai wasu daga cikin mu ko kuma suna kokarin taimaka mu duk abin da Allah ya ba su za su taimaki al'umma wanda bai da shi mai rishi za su ba shi duniya a wurinsu suna samun tsani suna amfani da ita ne don samun lahira to me yasa Allah ba zai ƙara musu wata shari'a ba ta musamman har yayi musu baiwa da annabci da kuma isma ɗin wanda muke magana duk wanda shi yasa ba wai sai annabawa ba har ta mu a yanzu duk wanda ya kama wannan hanya ta annabawa zai kai ga matsayi na annabi ko da shi ba annabin ba ne zai kai ga irin wannan isma ɗin zai kai ga matsayi sai dai shi ba zai zama annabi ba ba zai kai ba za a bashi wannan daraja din ba wannan maki din na cewa shi annabi bane ko shi manzo ne kenan a takaice muna gane kamar wannan duniya din ana cewa matsayi na ra'is na shugaba Allah yana bashi ne kuma yana ƙara linka mashi saboda ya kula da na ƙasa gare shi ne to su ma wannan ana ba su hidaya khasa ne saboda su ci gaba da kula da al'umma su ci gaba da taimakon al'umma wannan ba wai wani abu ne ba wanda kamar Allah bai yi adalci ba ne ya ba wasu ya hana wasu a'a Allah adali ne ya san abin da yake yi akwai hikimomi da dama wannan kaɗan ne da muka yi ishara kansu a nan gaba idan muka komo cikin mu na gaba za mu zo da dalili na hankali da kuma dalili na naƙali kenan na ayoyi da rawayoyi wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala lallai ya yarda da annabawa da imma akan masumai ne saboda haka nan za mu dakata a nan sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin